أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله أنا نندي أنا ci gaba da bayanai abubuwan da suka shafi tattalin gida ɗin ana tafiya series ana tafiya daki-daki an tattauna akan shi ma'anar tattalin gida da kuma duk abin da ya dace tare da malama malama barka da mm, barka to insha Allahu a wannan mako ma za a ɗora daga inda aka tsaya Da mun tattauna shi ma'anan tattalin gida an zo an yi abubuwan hanyoyin da ake bi domin tattalin gida so muna so mu tattauna wannan sati akan decision making mm. kenan hanyar da ake bi a ɗauki mataki a handling issues a cikin gida mafi yawanci akan ɗauka sai mahaifi kaɗai zai ɗauki ishu sai ki ga wasu matsaloli sun ci gaba da tafiya na tsawon lokaci ba a ɗauki mataki a kansu ba sai sun zamo sun yi girman da ɗaukan matakin zai ba da wahala so a matsayin ki na uwa akwai abubuwan da tun farkon su ya kamata ki fara ɗaukan mm, mataki mm. so malama za ki tattauna mai akan hanyoyin da ake bi din a ɗauki mm. mataki wa'anne matsaloli ne suke jawo har ma a zo shi matsayin ɗaukan mataki din insha Allah. Na'am. To kamar yadda malama ta yi magana kan shi wannan decision making din ma'ana ɗaukan mataki akan wayansu matsaloli da suke mm. faruwa cikin gida matsalan nan yana iya zama tsakanin uba da uwa ne ko mm. miji da mata yakan iya zama tsakanin uba da 'ya'ya yakan iya zama tsakanin uwa da 'ya'ya yakan iya zama tsakanin 'ya'yan ne ma ko tsakanin kishiya da kishiya to koma dai wanne abin yake muhimmanci a cikin eh, eh, matsala ko da yaushe shi ne idan aka samu abin da ake so a ɗan mataki a kan shi shine na farko step na farko da ya kamata a sani na gano matsalar domin kin ga da yawan matsaloli da ake samu a cikin gida yakan iya samun solution mana yakan samu a ɗauki mataki a kan shi mm. da mafitan shi in an san mene matsalar mm. yanzu misali eh, matsalar da ke faruwa tsakanin yaran gida da iyaye mm. to ana sanin mene in wannan yaron bai faɗa ba watakila wani yaron zai faɗa kai yaron ma sau da dama zai faɗi mene matsalar ko da zai karya akwai yanda za a iya fahimta amma matsalar da yake da girma shine matsalar tsakanin miji da mata da matsalar da ke tsakanin mata da uwar gida da amaryarta wannan matsalar sun fi nauyi sun fi matsala saboda sau da dama eh, eh, adult ne ko in ce masu hankali ne to kowa kuma da wani abu a zuciyan shi yanzu misali idan mai gida ne da uwar gida to matsalan da ake samu shine na ɗaya tukuna ba su ma tsara gidansu ba akwai matar da ta ce mini suna zaune da uwar gidanta a tun da ta shigo gidan har tana da 'ya'ya biyu ba taba zama aka yi shawaran kwana ɗaya za mu rinka girki ko kwana biyu ba tana da 'ya'ya biyu so yanzu sai da musulmai hausawa ba su taba zama aka yi shawaran kwana ɗaya zan ya ɗakin can kwana ɗaya zan ya can ko biyu zan ya ba taba zama ba su gaba ɗaya auren haka aka yi shi kawai ta yi ya yi kwana bakwai a mm, ta mm, mm. uwar gida ke mata girki duka wannan kwana bakwai ɗin amma fa a kwana bakwai ɗin farkon bai san cewa da ita da uwar gidan ba su magana ba kuma tare suke cin abinci da shi da ita da uwar gidan ina so mu gane yadda matsala take aukuwa tun daga rana na farko daga yin aure eh, eh. idan amarya za kawo ta kwana bakwai kullum a ɗakinta ake cin abinci da safe da rana da daddare ko mafi akalli sau biyu ko mafi akalli sau ɗaya har kwana bakwai amma miji baka iya gane cewa ba sa magana ba to saboda Allah malama shi ta yana za solve wannan problem din saboda in za ki tambaye shi ma shi zai ce suna zaune eh, lafiya ba abun da ya kama da tun da uwar gida fa abinci na ce miki kuma a ɗakin eh. waccar yake ke kwana eh. amarya ke kuma kawo miki abinci naki har ɗakin ki mm. da kyar kila ma in kina taya ta ko wanke wanke idan kika je ki zaki taya ta ita ce miki wanke bari mm. wannan yana daga cikin matsalar da take eh, solution din shi ke gano shi yana zama matsala kafin ka iya samun decision akan shi muka samu cases da yawa na aure wanda da yawan cases din foundation ma'ana ginin farkon shi yake da matsala mm. ko dai kafin a shigo ko kuma lokacin da aka shigo to amma matsalan da ake samu tsakanin iyalantaka ma'ana kenan in ba tsakanin kishiyar kisha ba wanda mm. na ce in muka iso wajen maganar kishi za mu yi magana a kan shi saboda gane wannan matsalan ma shi ma problem ne but amma tsakanin 'yan iyalantakan gida waɗanda kenan ba uwa da ya yadiko da sauran mm. yara bane a gidan ba to shi yana da saurin gane matsala yaro misali yana ko sata ko yaro yana eh, eh, zina mm. ko yana bin ko shashai ko ma dai ne to ana saurin ganewa matukar babu wannan mm. ishu na eh, iyayen da suke da rabuwan kai saboda haka most important a decision making shine gano matsala shi yasa ko mutum zai kawo miki matsalan yana neman shawara akan zamantakewan aure ko akan zamantakewan shi da 'ya'yan shi ko mijin shi ko na abu mm. babban abun da ya kamata shine ke din karan kanki mai neman solution din mm. ke fahimci matsalar mm. akwai abun da shi mai faɗi bai ma gane mene matsalar shi ba eh, musamman mata kai san muna da wannan matsalar zan zo ni yanzu kawai na gano shi kamar yadda malam daura yake cewa <laughs> eh. ya ce idan mace ta zo ta take tana ta gaya maka matsalan ta ka ta ta faɗa ta ta faɗa ta ta faɗa mm, mm. sai na gane wallahi formula na yana da muhimmanci mm. idan ka bar tana ta faɗa musamman kana taya ta har haka kai amma dai kina ta wannan in kina ta yi ko za ta ta zuba alhali fa ko da yawan abin da take faɗa watakila babu point ko ɗaya so a cikin maganin ta in kika bata misali awa biyu to zaki gane abu biyu ko uku shine kadai matsalanta to lokacin da kika gano wannan matsalan shine step na farko a wajen decision making gano matsala gano matsala to idan aka gane wannan matsalan to me kuma madadin wannan matsalan shine step na biyu na solving ko kuma na samun daukan mataki akan wannan matsala madadi madadi a ciki duka tare da madadin tukunan in matsalar kawai mm. in aka yi kaza ta zama soft kin ga kenan madadin shi ake nema yanzu misali idan tana cikin bayanan tana cikin bayanan sai kika gane cewa asali yanzu ita kawai matsalanta mm. shine me yasa ba a specifying a kwana ɗaɗɗe ita ake so ya kamata a musulunce su yi ko kwana biyu ma'ana tana da ra'ayi a wajen decision din mm. kwanakin da za ta yi da ita da kishiyarta. Mm. Kawai a bata wannan a bata kawai wannan daman daman ita kawai bata wannan daman eh. shine kadai matsalar ko kuma a'a ɗaya tana zuwa aiki ɗaya bata zuwa aiki. kai gogon naka a matsayin ka na oga mm. sai kawai ka ce to yanzu ke tun da kullun da rana bakya na. ke kuma da kina nan da rana to kullun kullun ke zaki rinka yin breakfast da lunch ke kuma sai ki rinka yin dina mm. to zu ke wacce aka ce ki rinka yin breakfast da lunch din nan da fa kina yin watakila ma ke ce uwar gida eh. watakila kina yin breakfast da lunch da dina eh. amma yanzu an kawo wata sai aka ce an dauke miki dina eh. Bakya fassara shi ta wannan gefen sai ke fassara shi ta matsayin wulakanci mm. yanzu an kawo wata mm. an ce ke zaki rinka watakila ma fa za ta yi zaki breakfast da lunch in fa baki sa mata ba kun san mm. ke sa akwai mata irin wannan mm. za su yi breakfast za su yi lunch in ma ko miji fa bai san cewa ma baka ce da wucar din ba musamman ga wanda ba sa cin abinci tare so wanda ba sa cin abinci tare is possible ma ba sa ci ko ita dai tana kinci ko kuma ɗayar tana bata a hakan take zaune wata kila bata kuka complain ba to idan kika gano me madadin wannan matsala eh, eh, abinda in an yi matsalar dai ta kau matsalar ta kau mm. to shi ma na cikin matakin da za a dauka amma idan ba shi da samun madadin shi yana da wahala to abu na gaba da ake fara yi shine a nemo me dalilin causes din wannan matsala mm. shi yasa kamar yadda dazun nake faɗi wasu causes din sun faru ne a baya yanzu da yawan auren da ya shekara biyar mm. musamman irin gari na gombe mm. da yawan aure da ya shekara biyar in akwai korafi a cikin auren za ki ga cewa ko ƙorafin farkon can ba a solving ɗinta ba ko dai an gaya wani malami ne musu wa'azi ko sun ji wa'azi na social media suka haƙura mm. ko uwa ko yar uwa ko dan uwa ya musu wa'azi kawai amma ita karan kanta dalilin matsalar ba solving ɗinta ba misali akwai mijin da watakila ko shashaye yake yi ko ba ta shi ya sallah amma fa babu abun da aka ɗaura shi akan matakalan ya fa daina shaye ko za ka shi asibiti ko babu amma kawai sai ka ce miki ki yi hakuri ki taya shi da addu'a mm, alhamdulillah da gaske addu'a zai zai iya canja shi amma fa a sani cewa ba fai solving problem ba to ire-iren wannan abubuwan da dole ana iya samun solution in sai aka ki ko kin kawo kara ba ce yadda ke sai baba ya ɗauki shinkafan ya baki ko ya ce miki ga jari eh, eh, ba solving problem ba saboda raini zai shiga tsakani mm. yanzu abin da za ta fara tunani shine ita take ciyar da kai mm. so abin da kake da dan magana a kai to mm. yanzu fa respect din ma ya tafi babu girmamawa to ire-iren wa'annan dole mu gano sanadiyan da ya kawo wannan matsala din mm. yana daga cikin matakin da za a iya daukan mataki akan kowane irin problem bayan ka gano matsalar yawa sai mataki na uku da ake dauka wajen daukan decision making shine duba yiwuwar samun madadin idan wannan matsala ce to me yiwuwar samun akasinta da zai solving problem din mm. yanzu mun samo dalilai din da ya kawo wannan matsalan shi yasa idan mace ta kawo maka karan ko ta kawo miki karan miji ko problem don sau da dama mace in ta gaya wa mace matsalanta ba tana nufin ta kawo karan mijin bane saboda ta san baki da ikon kiran namijin mm. shawara kawai take nema me ya kamata ta yi so ko da yaushe muka dauki kanmu kawai matsayin masu bada shawara mm. ba in abun ka ga ya fi karfi shine abun da ake cewa rifara mm. sai ka tura shi ko in ka ga abun yana da alaka da addini ka tura wajen malami yana da alaka da lafiya ka tura wajen likita da sauransu da kai ne sai ka duba in ma yana da alaka da legal action ka tura wajen loya ko alkali so ga kenan kai naka shine shawara kawai kenan duk wani abun da matakin da ya wuce shawara kai ba za ka iya yi ba to idan baka gane dalilan da ya kawo wannan matsalar ba ba za ka san ma wani matakin da ya dace ka bayar ba da yawan masu ba da shawara suna yin wani kuskure mm. wani zai musamman mu mata mace da take da ɗan ƙaramin sani da watakila Allah ba ki daman kin ɗan yi karatu zuwa wani mataki ke ba likita ba ke ba lauya ba amma idan mace ta kama ki karan an yi ta kama ki neman shawaran misali an yi rafin ɗin yatta maimakon ki ba ta shawaran yadda za ta fara ganin likita da lauya to ke sai ki ce sai kin kai matakin yin solving wannan matsalar ba za ki iya ba baki da iko ba hurumin ki bane ba saboda haka akwai wani abun da idan matsalar kika fahimce ta zaki san waye dace da solving problem din iyaye ne mijin karan kanshi ne ke din ce kanki ko kuma wani daban to shi yasa ake son ka bawa mutum lokaci ya faɗi duka abin da yake damun shi idan mace za ta zauna musamman mace idan za ka batta ko ka taimaka mata wajen ta amma yadda abin da ke ranta bature ya ce wai idan sanin problem ɗin kanshi kamar rabin solution ne na wannan rabin mafita ne to idan ka batta ta rinka faɗa sau da dama ita mai kawo wannan matsala ɗin fa bata ma gane me matsalar ta ba abun da take nuna cewa shine matsalar ta ke mai sauraro sai ki banci ba ma ita bace ba da time zaki tabbatar da hakan shine in kika ta mata tambayoyi kaza in aka yi yanayin kaza a to kaza fa kazafa daga tambayoyin sai ki gane actual me matsalanta matukar ba za ta rinka boyewa ba ma'ana za ta faɗi gaskiya eh. to da yawan inda muke samun matsala da mata shine ba sa faɗin gaskiya mace tana ɓoye laifinta ta faɗi laifin mijinta ko laifin kishiyarta wannan ɓoyewan shi yasa duk wani ko ko alkali zaki ji an ce kada ya bawa hukuma ko eh, eh, me kotu wahala faɗin gaskiya yana taimakawa samun solution da wuri amma idan kika faɗi ƙarya dimo za ki faɗi ƙarya dimo abin zai ƙara zama accumulated yawwa saboda haka duba yiwuwar samun madadin wannan matsalar yana daga cikin abin da za a yi wajen decision making sai abu na hudu a rubuto madadin wannan solution ne mm. na farko mm. wannan solution ne na biyu mm. wannan solution ne na uku to wanne ne fi muhimmanci a cikin duwa wa'annan wanne ne kuma zai yi eh, eh, wanne ne kuma zai yi amma yanayin da ake ciki ba zai solving ba eh. yanzu misali mace ta kawo karan miji watakila sai kika fahimci cewa inda a ce mijin zai san halayen ita ta macen da take so ya rinka mata mm, abubuwan da mm. take so ya rinka mata da shine mm. solution to problem din to ke kuma matsayin ki na ta mace baki da ikon cewa shi namijin dole ya zo ki gaya mishi watakila ma ya zo din kina so ki gaya mishin da kunya tsakani ba zai ki gaya mishi ba to wani abun kin ga kenan me to madadin hakan shine ita karan kanta ya zaki ya zaki sa ta ta sauko mm. because ita sa ta mace ta sauko ya fi sauki akan sa namiji tunda shi ke da ragamin auren baki daya idan ka ingiza ka ingiza da yawa zai ji haushi wani lokacin ma sai ce oke har yaɗa ni ma kike a gari mm. sai bayya duba positive na cewa gyara take so no shi abin da yake nuna tana yaɗa shi a gari so kinga kenan sai aure ya samu matsala saboda haka kenan idan aka samu wa'annan cases na gida ne na yara ne na tsakanin mata ne na tsakanin miji da mata ne to abin da ya kamata shine sai kasa abubuwan a tire ga dalilan da suke suka kakkawo abubuwan amma ga possible solutions din da ya kamata a amma wannan shi yafi sauki wannan madadin shi wannan madadin shi amma wannan inda za shi ne kan kat amma ba za a iya yin shi yanzu ba to sai ki fara gaya mata kaza ne ya kamata shine solution ɗinki. ki amma ga matakan da za mu ɗauka wajen kaiwa zuwa wannan final solution ɗin to wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da za a bi wajen decision making a cikin gida kuma kamar yadda ake faɗi shi decision making ba sai dole ana da matsala ba mm. yanzu na faɗi wanda in ana da matsala ne eh. shi ana ɗaukan decision ne ana ɗaukan mataki ne tun problem ɗin bai faru ba kenan ba a fatan abu ya faru sai aka ɗau mataki akan shi yanzu misali ana nufin ma kenan an yi eh. blocking din shi misali akwai abun da kuke samu korafin iyaye a makaranta misali zaki ji iyaye ta iyaye sun kawo kara an da ke ɗansu har an ji musu ciwo ko har an yi jini ko an yi kaza da mm. sauransu mm. za su iya claiming su ce miki malami ne mm. ko wani yaro ne a aji ko wani abun da ya kama da wannan idan kika ce kin yadda kin amince direct mm. ta iya yiwa ba ke wancan adalci ba kila ma ba shi bane ba mm. idan kika ki yadda is possible kuma ana yi din da gaske mm. so abun da ya kamata a fara yi a wajen ɗaukar mataki na irin wa'annan matsalan shine na farko ka ji korofin eh. ka rubuta korafin ka yi alkawarin neman ɗaukan mataki ko neman mafita akan wannan solution din to sai ka je ka bincike ya faru eh ya faru me yasa ya faru kaza ne yasa ya faru to sai ka ɗauki matakin akan kada nan da gaba ya ci gaba da faruwa mm. to wannan yana daga cikin hanyoyin da za a bi a wajen ɗaukan wa'annan matakai din insha Allah na in akwai matsala ko kuma in babu matsala ana jin tsoron kada wannan matsalan ya shigo ciki insha Allah to Allah ya saka da alheri amin ya yanzu malama a cikin gida zaki ga uwa ce da ƴaƴanta kaɗai a cikin gida so kowa da ra'ayin shi na'am so amma in kika lura mm. wurin zaɓa ma 'ya'ya abin da za su karanta mm, mm. wajen zaɓa ma mace mijin aure sai kika decision ɗin wani lokaci uwar ma kika ita ta ɗauki matakin amma ta zo daga baya tana da nasari wani suke iyayen suka ɗaukan ma 'ya'yan matakin amma 'ya'yan ba sa farin ciki da shi sannan lokaci zaman rashin jituwa daga tsakanin ya'ya ne uwa ɗaya uba ɗaya mm. amma akwai rashin jituwa mm. tsakanin su mm. so amma maganan ki ta farko gano matsala sai ki ga lokaci uwar ma bata hankalta ta gane tsakanin wani da wani ba akwai matsala ba akwai rashin jituwa haka kuma wurin decision na karatu wai a mutum yana son wannan course din baya son wancan course din science courses art courses sai kiga an tilasta yarinyar da ba za ta iya karanta abinda yake sciences ba ko wani an sa ta dole ta yi mm. wasu kan ma kwata-kwata ba su da interest in karatun mm, mm. sai kiga iyaye sun cusa dole sai an yi to a da sai kiga an samun filuwa a makaranta eh, uwa ta yaya za ta fuskanci irin wani abin a cikin gida kuma ta ɗauki matakin da ya dace to a gaskiya musamman irin wannan sensitive decision din na irin aure na irin karatu abu ne da yake da alaka da future na, dan adam slight mistake mistake da za a yi yana gaba ɗaya kin taɓa mata rayuwa ne musamman irin na mukaddara na karatu din misali da yawan iyaye su a ransu mm. suna son ‘ya'yansu su yi science mm. yanzu karatu na science ko na art most important shine ka fito da iyawar abu mm. certificate din abu don yanzu ba ma certificate din shi ne farko ba yawwa global yawwa su aikin da mutum ya koya din shi ne most important mm. amma mutum ya ji shi sai sai ya yake a wajen malamai a bashi great wanda yake da ikon ma hakan kenan wasu su bata kansu irin mata su bata kansu a yi zina da su ko ne abu kafin a basu great din duk don kawai su gama su samu certificate su kuma faranta wa iyaye mm. su samu kuma certificate tun da final m na makaranta certificate ne to kun ga kenan m din is defeated akwai yarinyar da aka yi aurenta science iyayenta suka ce sai ta yi science tana karanta science ina tunanin dai ko ta yi ciki ko ta haifu aka withdrawing ɗinta da aka withdrawing ɗinta kuma hafizan Kur'ani ce mm. kin ga kenan a ka'idance ita ba ba doluwa ba ce eh, yawwa so tun da wanda ta iya haddace qur'ani mm. ko ba qur'ani bane ce kin haddace chemistry textbook <laughs> eh. to fa ke ba ta kikiya ba ce to sai ta zama discourage gaba daya kan makarantar mm. in fact ta zama abun kunya take ji a rayuwarta na cewa an yi withdrawing din ta kan makaranta din to we have to cancel her abin da muka rinka yi mata shine na farko tukuna ma karatun na can gaba ɗaya science ne mm. amma in kin kula art ce ita because wacce ta haddace Qur'ani yanzu inda za ta miki Islamic studies which is art course Ko ba ta iya turanci ba ta rinka ba wa malami ansa da ayoyi da hadisai wallahi za ta ci ba da ya wuce wannan Islamic studies amma saboda ita bata san ma muhimmancin hakan ba sai ta yadda science inda aka ɗora tan shi ne ya takin in mu ya kai shekara biyu muna tare da ita kafin ta amince ta sake ita kawai tana ganin she has already felt. ba ta da amfani a boko kan gaba daya ba za ta iya ba zai yiwu ta ci gaba ba so by the end of the day ina tabbatar miki da cewa yanzu maganar da nake miki tana masters a islamic studies ta fito da 2-1 kuma sai da ta sake har wayek wayek wannan sai da ta sake saboda asali result ɗinta kenan science ne so muna samun yara da yawa da suke samun irin wannan matsalolin kuma da yawan matsalolin yana da alaka da iyaye yanzu haka sai uba ko uwa su zo yi wa yaro rajista ss1 sai su ce miki wai amma science muke so ta yi in kika tambaye su ita fa wai tana da hankali ne shi yasa ke sa guidance and counselors a cikin makaranti dalilin su a cikin makaranta shine ku zau a bar su su zauna da yarinyar daga performance din yarinya mm-hmm. daga ra'ayinta na rayuwa fashion dinta na kaza mm. da shi ake iya mata decision din, da zaki kaza da zai kin san me kaza a shine idan kika yi zaki rinka kaza ki rinka kaza mm. to sai ki garinya ta ce to ita shi take so mm. yanzu da yawan yaran da muke dagowa daga secondary school level da entrepreneur da entrepreneur meaning da zaki ga makaranta zaki ga commercial art and science da yawan yanzu makaranti babu ma wayannan mm, babu 80% din makaranta musamman private school zaki je kin science ne kowa a duniya sai zama dan science student <laughs> sannan idan aka gama science most important abun da ya kamata yaro ya sani akan science malama Aisha zaki mamaki mm. muna koyarwa a university muna gani yaro zai zo shi yana part 2 chemistry wannan da kika sani a ce miki periodic table su ne kamar abc din chemistry duk wanda zai chemistry abc din chemistry shine periodic table mafi akalli 20 a secondary school ss1 to 3 wannan first 20 elements kaɗai ake yi wallahi yaro za ki ganshi a part 2 mm. in kika ci rashin sa'a mm. ki tambaya a cikin aji na mutum hamsin mm. wallahi masu baki an sami fi uku hudu ba sa tunawa ki ce musu a practical eh, eh, quantitative analysis ko sun yi oh sai kin fasara da wasu eh. kin yi bayani yanzu wanda har aka sa karfe har aka dauko oh ho ma'ana they are not science students so ba ina claiming in ko science shine eh, eh, superior akan saura ba no kowane darasi yana da nashi muhimmanci kuma inda zaki san cewa kowane darasi yana da nashi muhimmanci misali yare art ne akwai dan science din da yake yin science bai yi english ba dole shi saboda haka dole ya taba art duka Najeriya ko in ce duka globally duniyan nan an ce a secondary level dole sai yaro ya yi choosing trade mm. ɗazu muna maganin nan da ke mm, me ma'anan trade business an ce dole dan science ko dan art kada yi sai dan commercial ba fada ba so kin ga kenan decision wa yaro a tabbatar da cewa an lakanci shi karan kanshi ra'ayin shi kuma a koyar da shi ya zai san ra'ayin nashin so maybe muka zo mu topic na gaba mm. akan manufa ya ake gina manufa ta iya yiwuwa wannan zai dan eh, fito insha Allah ta'ala <clears throat> zaki kalli yaro tun yana karami mai da me yake yi eh, sannan ki duba lafiyan yaro mm. muna da issues masu maybe skill anemia da issues so kowanne akwai profession inda zai dace da shi wani abun zai takura shi yawwa lafiya dole sai ka duba health condition na na yaro da sauransu tabbas so alhamdulillah Allah ya saka da alkhairin Allah ya kai mu sati malama muna fatan to insha daga nan to Allah kai mu da wannan a inda zamu tsaya kenan wannan sati insha Allah sai Allah ya nuna mana wani sati za mu ɗaura assalamu alaikum wa rahmatullah